Kunga wancan sati mun karanta wannan hadisin juzailuha almuhakkiku wa udhaiquha almurajjab na hadisi ne shi ma mai sarkakiya na ce kowa ya kokari ya muraja a rinka bibiya bibiyan yana da muhimmanci in mutum ba yana bibiya ba wanda aka karatu ba shi gaskiya ya kokari inda yana bibiya ya samu ya zama su biyu ne suke suke muraja inda aka tsallake mutum ya zama ya hada shi cikin abin da ke ke sa mana rauni yanzu a bangaren karatu karatu a sarke yake mutum yi shi a daddatse ya same shi a daddatse to sai ya zama baya abin bai gane ba a gane shi da kyau ba a sarke karatu yake in ka daddatsa shi sai ya zama wani wurin ji wani wurin baka ji wani wurin ji sai ka rika ba da fatawa ba daidai ba to asima mun karanta wato shi ibn arabi ya ya rarraba wannan littafin ne al-awasim min al-qawasim awasim ɗinɗinkewa min alƙawasim daga ɓaɓɓallewa an tsuntsunke to a ɗinɗinke wuri guda mun karanta qasimatu zahari karyewan baya lokacin da Allah subhanahu wataala ya zaɓa ma kansa annabinsa sai abubuwa suka taso a yini guda manyan matsaloli ma suka taso waɗannan kwanuka uku kwanukan haɗari ne to ba nan kawai ne suka ƙare ba to waɗannan abubuwan suka faru na kwana ukun nan yanda aka samu matsala aka samu nasarar warware su a annasi na hakika shine malam zai zo da shi bayan an shiga cikin wancan damuwa kada mu manta karatun da muka yi satin da ya wuce mutuna da hadisi na Aisha yadda ta siffanta yadda Madina ya kasance kaman a ce farkon kaka farkon bazara ruwan yamma ya taso awaki su firgici gari ya rude haka garin madina ta tsaye abubuwa suka rikici mun karanta hadisi mun yi bayani to fata fatadarakallah asima kenan ta zahari dunke wannan baraka da aka samu fatadarakallahu al islama wal anama fatadarakallahu al islama wal anama sai Allah ya wa musulunci gudunmawa ya ma bayansa gudunmawa ana bayin Allah bayi wato mutane ke hukun mutane da aljanu ga baki da kai haka za ma ai in musiba ta zo tana rage kaza kaza tana tana daga ma kaza kafa dabbo anam duk wata halitta ma Allah ya yi gudunmawa ga musulunci wal anama da duk sauran halittu wanjabatil ma? baƙin ciki ya yaye injiya bilgamami gamami irin yadda tauraron hadari ke washewa wani lokaci in gari hadari ya taso gum gari ya dume wani lokaci kuma sai ka nemi sai ka ji hadarin ya wuce wana faza wa'adallahi wani abinan wa nafadha wa'da Allah bi isari rasulih sallallahu alaihi Allah ya gudunmuwa wajen zartar da alkawarinsa na zaɓa wa kansa manzansa da kuma tabbatar da addini ai dama can Allah ya ce zai zaɓan ma kanshi annabin shi yi tun? ya ce zai kira shi ah, ai ba shi ba ne annabin farko ba manzon farko ba ai ai an turo manzanni amma kowanne manzo in ya gama aikin shi Allah ba yakan jawo shi ba yakan kira shi yakan jawo shi ya gama aikin shi zo ya huta ya zauna gida aljanna Allah ka azata mu da aljanna ya Allah ka taimake mu ka ba mu ikon tuba tuba na gaskiya kafin mutuwa duk abin da mutum zai samu ba aljanna ba wallahi asara ne aljanna ba fa kamar da muka ce jiya bullan fa da aka gina ba wai kofa ba ba wata kofa da ba ta da azurfa ba aljanna babu ita a ce wannan kofa ce ba ta da azurfa ba kai wani kofa ne kake shine zinari da azurfa ko ka je China ko ka je Dubai an duba ma kofar da zaka sa gidanka um Allah ya sauke Allah ya zaba Allah ya zartar da alƙawarin da yayi wa musulunci na cewa zai zaba wa kansa annabinsa kuma ko ya dauki annabin zai tabbatar da addinin Allah tamami a cikin shi addinin zai zauna a cike wa in kana qad asaba ma asaba min ar-raziyatil islam duk da abin da ya samu musulunci ya samu musulunci na firgici wato bari mu kuma fassara nan wa in kana qad asaba ma asaba min ar raziyya? wato duk da abin da ya faru ya faru na damuwa a cikin musuluncin domin ai mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi sun ji jiki to kaga wani abu ya samu addinin to duk da abin da ya samu addinin alkawarin Allah ya tabbata mene wato gudunmuwan da Allah ya yi wa musulunci wal anama da bayan Allah har addinin ya tabbata dawa shine bi Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu da da sayyidina Abubakar Allah sai ma musuluncin dauki tunda ya ce musuluncin zai tabbata sai wa musuluncin dauki da sayyidina Abubakar duk da mutum manzo sallallahu alaihi ya girgiza musulmi ya girgiza al'umma a wannan lokaci an yi sharu kamar da lamba me lamba ne to da na daidai na biyun duka ba komai a ciki ista asara fulanan wa bi fulanin idza mata ai fata daraka Allahu al-islam wa al-anam bi abubakar wato to shikenan babu komai a ciki kusan duka abu guda ne ana ku ai ba ma zo da komai ba ya ɗauko da fata darakallahu al-islam wal anam maimakon ce bi abubakarin sai ya ci gaba da bayani sannan eh, kamar yadda sauran malamai wani lokaci sukan yi sai ga sun zo da karatu sai kuma fa'ilin ka ga sun bashi can a ƙarshe to mu koma cikin karatu wa kana iz mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga'iban fi malihi bi sunhi domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu to shi baya nan yana can cikin dukiyarsa da iyalansa a wata unguwa da ake ce ma sunhai malam ya sa rubutu a ƙasa akwai lamba to jawo fil bidayati wa nihaya akwai footnote mu je footnote din da ke ƙasa malam yace wa fil bidayati wa nihayati lil hafiz ibn kathir mujalladi na biyar shafi na hudu da arba'in da biyu. a cikin bidaya da nihaya na hafiz bin kathir ya ce kana suddiku imamu eh, abubakar siddiq ya kasance kar musulmi na salatu subuhi Ya yi sallan asubahi wannan ko dai ya miƙe ko ya daina eh, ina nake eh, Bidashin mujtahid wancan bidatul mujtahid ne wannan bidaya wa nihaya wancan bidatul mujtahid na ce muku fiqhul muqaran ku samu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid a ƙasa sannan in son samu ne mutum ya samu al islami wa adillatuha eh, fi al islami wa adillatuha na shaykhul islam az-zuhayliya wato aksarin shubuhohi yanzu idan sun taso duk wani wanda zai kawo maka aya da hadisi ka kura mushi ido akan kowace irin mas'ala ce in ya gama kawowa to ka samu fiqh muqaran ka duba ka ga magabata suka hada shi saboda aksarin malamai tsakani da Allah a yanzu ba su adalci in mutum ya tashi mas'alar da ta burge shi ta ba shi awa ita zai kawo ya kawo mata nasoshin duka bayan akwai abin da ya saba ma wannan ba muttafaqun alaihi ne, ba zai kawo maka ba sai baka kuma ya san yanzu kai baka son karatu ba bincike kake yi ba sai ka dauki wannan ka iya daukan ma wannan abin da ya binciko shi kenan nasi to su ko wadancan dama sun yi rubutun su ne asali dan Allah suka bar shi yanzu ko kawai ana yi ne kawai kowa dan buyan bukatar shi ko kuma kaga malami ne yanzu yana da awon sunna amma kuma abin da ya dame shi bari ya bata wancan ahlus sunna bari ya rusa shi bari ya mai raddi bari ya ci mai mutunci duk shi ga mana ya koka duk ya kasashen da ake yaki wallahi zaka ji zaka tashin hankali kana nazari yanzu ku kalli siriya abin da ke faruwa currently na siriya ne yanzu ne ake kashe mutane Sham fa ahlus sunna sai da suka kafa kungiyoyi ya fa 20 a sham fa sai da aka samu ga wannan masallacin al-sunna da wannan masallacin al-sunna ba sa bin juna sallah wani masallacin da jana rigima ne akan hadisin aswaki aswaki wani wani masallacin fa an raba shi ne akan kabbara kabbaran sallah shin mutum zai ce ne Allahu akbar sannan ya daga hannu koko zai ce ne Allah zai daga hannun shi ne sannan ya ce Allahu akbar akan wannan ba aka raba masallaci kabbara da duka aya akwai hadisan to hadisin da ya fi zafi shine wannan hadisin daga hannu a kabbara ruwa ya hudu ne amma wanda suka fi zafi suka baran-baran da juna shine sai ya daga hannu sannan zai ce Allahu akbar wannan kuma yace sai ya ce Allahu akbar sannan zai daga hannu kaga wannan automatically sun yi karu. to akan wannan fa suka raba masallaci gashi ne yanzu an kasar ta yi lukulungu arna sun shigo ciki sun yi buje-buje da su an ana kai ma wannan hali, wannan su ce oh ba su jin magana ne ashe za zo kansu to kuma rashin fikil ne? da aksarin malamai yanzu sai mutum yana karatu ya rika cewa iya wannan binciken da aka wannan ilimin da ke cikin littafin babu wani sai shi duk duniya ma babu wani sai shi kuma sai ka yadda to da ya san dama ba karatu kake ba ba ka zama ɗalibi mai yanci ba ɗalibi mai yanci sai littafi ya rika sayan shuruh sharhi ya rika komawa zuwa ga karatu Allah ya taimake mu albidaya wani nihayal hafiz yace kana siddiqu qad salla bil muslimina salata subhi ya yi sallan asubahi ga mutane wa kana idzaka qad afaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afaqatun ko ifaqatun min gamratin ma kana fihi min waja'in a daidai lokacin afaqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farka wato ya farfado min gamratin daga suma manzana sallam ya kwana hudu ana cire ran idan ana zarar ran yakan ji jiki ya zufa har ya jawo mayafi ya rufa wani lokaci ya sumi sai ya ɗauki wani lokaci kuma sai ya farfaɗe sai ya dawo tun ranar da aka fara cire ran shi alhamis har zuwa litin da ya rasu haka yi waɗannan kwanukan to daidai lokacin shine malam mai wani mai bidaya ibn kafir yake cewa ya farka daga suma ma kana fihi min alwaj'i na wannan rashin lafiyar da yake ni jinyan bankwana wa kashafa wa kashafa sitr eh, sitratul hujrati wa nazara ila muslimin ya bude labulan labule na ɗakinsa ya kalli musulmi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai daga inda yake sallah ga labulan ɗakinsa daga ɗakin shi kuma sai ka shiga sai ɗakin matan shi sai gidajen matan shi sai ɗakin Aisha sai ɗakin wannan sai ɗakin wannan in bana nafsa da yake kallon na Aisha kunan sa a jere Zainab ce dama kowa ta wannan layin ita Zainab tana bangaren ta daban Zainab yar uwar shi an gane wannan ko saboda haka sai ya bude labulan ɗakin sa sai ya hango wani zara'il musulmi ne ya ga musulmi wahum sufufun fi salati sun yi sahu suna sallah asubahi khalfu abi bayan abubakar fa'ajabahu zalika wa tabassama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan ya burge shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi hatta hammal muslimuna an yatruku ma hum fihi min as-sala li farhihim bihi har musulmi sukan kusa su bar da suke yi na sallah saboda murnar manzon sallallahu alaihi wasallam gafiya ta shi da zai zo ya shiga sahudi wa hatta arada abubakarin an ya ta'akhara liyasila saf har sai da bakar ya so ya rinka ja da baya yana fara ja da baya yana ga kamar manzo Allah zai taso ne zai zo shi bari ya hadu da sahu sai manzo Allah ya kare shi sallah fa shara ilaihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yamkuthu kama hum sai manzo sallam ya musu ishara su ci gaba su ci gaba ba zai zo ba wa arkha as-sattaru sai ya saki labulan ashe sallama ne an tafi ne wa kana akhirul ahd bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine karkin alƙawari kun ga nan ɗan uwa a natsu ayi mu a ci sunan kubra akwai asarin da ya ƙari anan akwai ƙare-ƙare da aka samu anan wanda waɗannan ƙare-ƙaren da shi in shi a suka yi amfani wani ƙarin hadisin ya zo da cewa ne bayan ya buɗe sutura sai na bakar ya ja baya lallai ya miƙe tsaye shi ya ƙari ta sallah ɗaya daga cikin dalilan da in shi'a suke kafawa kenan cewa eh sun yadda manzan sallam ya kafa sai na bakar a limanci amma ya cire shi a awoyin da zai bar duniya za mu zo kan wannan ƙarin hadisin da rigiman da ke cikin shi amma kai baka karatu ka dauka zai baka da lokaci zaka karanta addini a zuwa shubuhoyi su taso bala'i ya taso ya mamaye ka ya mamaye ƴaƴanka ya mamaye iyalanka kuma rayuwar nan in ba a mutu da imani ba menene amfanin ta wani zurga zurga kake na banza dofi kana neman kuɗi menene amfani shi me za yi da shi me ka samu me za ka samu kuma abincin da ba daɗi yanzu ina ma abincin yake in an dafa ina daɗin Allah ya sauke mu kalli nan ina niki ina lillahi wa inna ilaihi yau falamman sarafa abubakar min as-salati lokacin sai abubakar ya kammala sallah dakhala alaihi ya shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala li aisha sai ya ce mana na aisha ma ara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa qad aqla'a anhu alwajh yace ba ni ina fahimtar cewa sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara samun saukin wannan rashin lafiya wa hadha yawm buntu kharija yace yau zan kwana ne gidan yan kharija yani ihda zaujataihi ɗaya daga cikin matansa domin shi sai na bakar matan shi ba suna zaune gida guda bane wannan tana da gidanta wannan tana da gidanta tana da unguwanta ma wannan tana da gidanta tana da unguwanta wa kana sakinatun bisunhi sharqiyil madina ita tana wata unguwa ce da ake ce musul a gabashin madina ke ba ala farsin wadda haba ila manzilihi sai ya hau doki ya tafi gidansa ya tafi kaga ya fita gari kenan ya tafi can gidan wancan wanda yake da kwana a gidanta wa wafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shi shtadda lokacin da gari ya daga hantsi ya kai ya kai ya kusa kai karken shi to ko sai manzo ya cika misali yanzu za a ce rana tana fitowa karfe bakwai misali ko shi karfe bakwai misali ko bakwai saura kwata rana ta fito hantsi ya kama kila karfe takwas da rabi ko tara lokacin walha to da hantsi ya kama kila zai kare wajen sha biyu ko sha'a yanzu sha biyu a sha biyu a zari ya zo ya zo zawali har rana ta yi tsaka sha biyu ko to sha ɗaya kamar sha ɗaya da rabi to daidai kamar sha ɗaya duha ishtadda duha hantsi ya ɗaga sai manzo Allah sallam ya cika mun karanta a baya gari lokacin duk an watse kowa ya tafi abin shi kamar irin unguwanku ka gina gida a samun unguwa sha ɗaya ba kowa Allah ya taimake mu ba kowa da an tafi malam ya sa dugo dugo dugo saboda za a koma kan wannan asalin hadisin akwai wasu gabobi wasu ma kalmomi ne sai an dawo kansu an tattake waje fa zahaba salim ibn ubayd wara as-siddiq fa'alamahu bi mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai salim bin ubayd ya tafi bayan sayyidina abubakar wato ya bi baya ya je ya gaya masa abinda fa sukan cewa baya bata da kadan shi ya je ya gaida manzo Allah yana ga alhamdulillah manzo Allah sauki ma ya zo ashe ma barin ban kwana ne ma na gaba ɗaya ya zo wannan shine ainihin baya bata da kaɗan ɗan don aikin da ya ta biyo baya baya ba ƙaramin aiki ba ne faja a siddiq hina balaga hulkhabar imam siddiq ya sake hawo doki ya dawo wa kana minhu ma sai yadhkuruhu al-muallif kun ga fitowar shi daga gida to akwai abubuwan da suka taso shigowan shi inda manzala yake kwance akwai matsalolin da suka taso malam ce sai an zo kanci za a yi magana ya ba da ajiya matsalan karatu a rarraba kenan shi sanci kurin rinka bi in an in yayin tsallake an aje wani abu an boyo ni gaba za a ce a koma a ɗauko kaza hada yake da kaza don in ba in baka haɗa shi ba to karatun ba zai fita ba Allah ya taimake mu to me wa sunhu malam zai bayani akan sunhu ba ya tana wata unguwa ce ba tana wani gida da ake ce sunhu sunhu din nan Manazul banil harith ibn al-khazraj gidaje ne na harith dan khazraj fi awali al-madina yana awali ne can unguwannin karki-karki na madina bayna hawa bayna masjid rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam milin wahidun mil guda ne kilomita uku ne tsakanin tsakanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan da unguwan awali din ita unguwas to amma unguwan kuma gidan na daidai ina ne shi kuma wannan ka duba shi a wani wuri sai mu koma sama mun ji manzala sallam ya rasu sai na bakar baya nan yana ina yana awalil madina faja ila manzilati ibnatihi ila manzili ibnatihi sai yazo gidan ɗiyarsa Aisha radiyallahu anha wa fihi mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan cikin gidan ne dama manzo ya rasu a gidanta kun san su irin yanda filani suke gidaje Yin haka sabon gidajen su yake a wajen lokaci ɗabi'un fulani aksari za ga daidai da irin na sabai da lokacin manzala yake irin manzala yake su za ka ga ko mata nauka ke da shi za ga mutum ya yi bukkan shi to wannan ba ɗaki suke ce mashi ba gida suke ce mai wannan dan bukkan da ake yi ga gane wannan gane wannan gane, ta ce gidan wane gidan wane gidan wane gidan wane gidan wane. gidan duk a rarrabe inda yanayin da zai wa a sa danga a kewaye in ba yanayi a bashi a haka nan sabon wasu gidajen haka yake a haka yake an bashi a haka nan wasu kuma sun yi arzikin da suka sa sa itace suka sa ke abin dabino suka dan suka kewaye suka bashi ga rayuwar su irin hakan to tana tana gidanta wato daki kenan in a yanzu ne faka shafa an wajihihi sai ya bude fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akaba alaihi ya sumbance shi ya rungume shi kabilu yana sumbantansa kamar yanda yake a sunna in aka ce mutum ya rasu yana da akwai waliyan gawa da dama in an mushi wanka an kintsa shi wato a bar wani yanayi yadda zai yiwu a iya buɗe fuskansa ɗan uwan shi ɗayan shi da waye su shiga cikin inda aka yi mai wanka aka kintsa shi sai mai sallama matan shi su shiga inda yake na a cikin gidan da aka kintsa shi su mace shi su mushi sallama sai a nade shi sai a rufe kan nashi sai a sai a kafin a shirya a dauke shi a kai shi wurin sallah sai a fita da shi kai shi wajen sallah in fili ne a aji a fili in masallaci ne a kai masallaci in masallaci ne mata su zo in a fili ne mata su tafi gida faja'a ina nake hmm wa qala me wa qala bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace babana da mamana su zanfan gari ka ya manzo Allah wannan lokacin da ya sumbance shi yana gawa tifta hayyan wa mayitan kayi kanshi kana raye da kuma da ka rasu domin manzo Allah sallam wani sinadari ne Allah ya aje a halittarsa shi ba sai ya sa turare ba duk da yana sa turaren yi umarni da a sa turare ya ce sa turare ba sunnan sa bane duk wani annabi yana son turare kuma yana sa turare kamar yadda mala'iku suke son sa turare to amma shi a cikin jikin shi zufan sama'in in yayi to kan shi yi. kaga wani nuna wani sinadari ne daga Allah shi zufansa galibi zufa wari ki bayarwa shi zufa ƙarin ƙanshi ne a wurin shi inda zai wani aiki da zai ƙara zufa to ƙanshin sai ƙara ƙaruwa kai ko an kai zufa sai tsami ya ƙaru Allah ya sauke saboda haka yace tibta hayyan wa mayitan ƙanshin ka ya ƙaru kana raye da ka mutu wallahi sai na Abubakar yace na rantsi da Allah la yajma'u Allahu alaykal mautataini Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba amma al-mautatu allati kataba Allahu alayka faqad muttaha mutuwan da Allah ya rubuta maka to kayi ta kayi wannan mutuwa ba kuma wata mutuwan da Allah zai kare rubuta ma me hikiman wannan ko me sai na baka da fada ana shi ma za mu zo kan shi sun makharaja al masjid da ya gama ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma cikin masallaci wannasu fihi mutane sun cika masallaci da mutanen wanda suka iya zama masallacin kenan sun cika masallaci an yi zugun-zugun an rasa ta ina za a fara wai me za a yi wa umar ya ti bi hajarin min alkauli kama kadimna daidai lokacin sai na umar na hudu ba hudu man shi kun san fada ne dama manzon Allah ba mutuwa yi ba duk wanda ya ce ya mutu ma to za a yanke harshe shi da kafan shi zai dawo ya je ya gana da Allah ne yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa al minbara ina zuwa sai hawo minbari sai na Umar sai me sai sauka Allah wa afna alai ya yaba ma Allah ya gode masa thumma qala ce amma ba'd bayan wannan ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat duk wanda yake bauta mu muhammadu to muhammadu ya mutu wa man kana ya'budu allah duk wanda ya kasance yana bautan Allah ne fa inna allah hayyul la yamut Allah na nan raye baya mutuwa thumma qara'a sai karanta wannan ayan wa ma muhammadun muhammadu bai kasance komi ba fa kuku ba wata halitta ce a cikin kuta daban ba illa rasulun sai face jakada kad khalad min qablihi rusul jakadu irin shi sun zo sun wuce afa in mata au kutila shin in ya mutu ko aka kashe shi haka yazo a qur'ani ko nan ma za a tattauna akan shi dan wannan gaban yana daga cikin gabobin da in shi aska rike zaka yi maka tambaya shin kana jin manzo Allah ya mutu ne ko an kashe shi ne ya mutu ne ko ko an kashe shi Ƙur'ani ya ce afa in mata au qutila shi in ya mutu ko aka kashe shi akwai nusus za mu tattake waje akan wannan gaba mutuwa ya ko kashe shi aka Allah ya ce in kalabtum ala aqabikum in ya mutu ko aka kashe shi za ku koma gargajiya ku koma akan digadigan ku akan gargajiya wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya koma akan gargajiya falai ya durra Allah bai cutar da Allah kami ba addinin Allah ba kami kami ba shi ba addinin nan ko ka yi shi ko kada ka yi shi ko iyalanka su yi shi ko kada su yi shi ana nan ana yi za kuma a ci gaba da yi wasu yaji Allahu shakirin da sannan Allah zai zai sa'aka ma wanda suka gode masa yi musu baiwa musulunci suka tsaya suna musulunci na aiki fa kharaja an-nas yatluna fi sakakil madina sai na Abubakar da ya gama wannan bayani ya kulle da wannan aya kawace mutane suka fita masallaci suna karanta wannan aya lungu-lungu ka annaha lam tanzil illa zalika al kai ka ce wannan ranar ne ayan ta sauka sai kuma aka kama kawai wannan ayan gaba ɗaya kaman kowa ya mata da ita sai aka kama wa ma muhammadun illa rasulun qarqaran min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala tabikum umman kowa ya zauna sai ka jira karanta wannan aya matsala ashe mai sauki ne dama irin wannan rana ashe za ta faru sun karanta ayan sun haddace ayan sun rubuta ayan amma kuma kaman sun sha'afa za su wani lokaci sai ga gwalwa ta ɗan rufi sai wani abu ya fito sai ga a wani abu ma sai ga a to ai ma wanda yake magana ma kai ila ma shi kai ka koya mai an gane wannan ko malam ya sa footnote karatun ne a sarki ya cinye mana lokaci dai amma mu je mu ga footnote din shi saboda in aka gutsara shi ba zai yiwu ba muka yi footnote ɗin shi sai mu dakata rawal bukhari Imamul bukhari ya fitar da asarin hadisi fi kitab fada'il sahaba a littafin da yake bayani akan falalan sahabbai min sahihihi kaf kitab kenan littafi na 66 babi na biyar mujalladi na hudu shafi na 194 min hadisi aisha a hadisin na na aisha ya zo da wannan asarin hadisin a dogara sai malamin sa full stop wa fil bidayati wan nihaya lil hafiz ibn kathir a cikin bidaya da nihaya kuma na hafiz ibn kathir galibi duk kuna da shi a labirarin ku duba kusa ya malam yana yawan koma zuwa ga bidaya na ibn kathir dan bidaya da nihaya ba ba ibn kathir kadai ke da bidaya da nihaya ba min hadith abi salama bin abdurrahman bin auf az-zuhri daga abi salama dan abdurrahman bin auf az daga cikin manyan manyan musulunci an abihi ahada asharatul mubashirin bil janna ya samu asalin hadisin daga babansa ɗaya daga cikin mutum goma nan wanda suka yi aka musu bishara da aljanna an aishata ummul mu'minina daga aisha uwan mu'minai allati waqa'at hadhihi alhawadith fi baitiha wanda wannan hadisan ya faru fi ha aina a ɗakinta wa fil masjidin nabawi kuma abin ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi yatullu baitaha alaihi wanda dama ɗakinta na kallon masallacin ne an gane ko nana Aisha ita ma tana da irin wannan asarin hadisin cewa ga yanda sai na bakar ya shigo ɗakin ta ga abin da ya ga kuma jawabin da ya yi wannan jawabin shi ya shahara hanna na tana da wannan hadisi kai malin ya ce wa jami'u da wawi sunna littafan sunna sun sujjilat hadha al-mawqif al-azim siddiq al-akbar bi asahhi al-ahadith sun zo da wannan matsayin na sayyidina Abubakar da mafi ingancin hadisai wa alfazuha qaribun ba'daha min ba'd lafazan hadisan sun kusa sun kusa da juna Lafazan za ka gana na Aisha kila daban lafazin wannan sahabin daban lafazin wannan sahabin daban amma za zaka ga iri ɗaya ne ga yana na Bakar ya shigo ga abin da yi a cikin ɗakin ga kuma jawabin da yi a masallaci ka iske kusan abin yana da alaƙa da juna an gane wannan ko to nan ne mu dakata anan karatun ya so yayi yawa ne amma kuma tunda na ɗaya shi da yawa kun ga ba zai yiwu mai tashi ba yaya za a yi dan kaɗan ne ake maimaita amma wannan shafi ɗaya kowa sai ya ƙoƙari ya duba shi